وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بيان هكا إنما نسلم المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا أشرين غوات الربيع الأول وتانا أكو تكين جيل وتنم مسلم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة tana da shekara 1442 wanda hakan ya yi daidai da shida ga watan goma sha ɗaya watan nuwamba shekara ta 2020 a jerin shekarun girigori shekarun 'yan albashi karatunmu na yau shine karatu mai namba na 321 a cikin wannan littafi aljami'u sahihi wal musnad min ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi wallafar abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari al-ju'fi maulahum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa askanahu allah fasiha jannatihi wa taghammadahu allah biwasi'i rahmatihi idan kuna biye har yanzu muna nan a cikin babban kundi a cikin wannan littafi da imam bukhari ya yi masa take da kitabul hajji a ƙarƙashinsa akwai 'yan ƙananan kundaye akwai kundi da ya magana akan hukunce-hukuncen umra akwai hukunce-hukuncen eh, farauta akwai kuma falalan madina to har yanzu muna cikin ɗan ƙaramin kundi a wannan littafi da ya yi bayani akan hukunce-hukuncen umra idan kuna biye da mu a satin da ya gabata mun kwana akan babi na biyar ne babin da imam al-bukhari zai fassara mana wata aya a cikin suratul baqara da ta yi bayanin aikin haji bayanin ta kunsa shine bayanin mutumin da ya samu matsala ko ya gabu da larura sai ya aikata abin da aka hana shi a aikin haji yaya zai yi ko kuma ma a ce da gangan ya yi menene matsayin aikin hajjinsa ko yaya zai yi ya gyara aikin hajjinsa za mu tashi kan hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da goma sha hudu imam bukhari ce babun ƙaulillahi ta'ala ko babu ƙaulillahi ta'ala ko babun ƙaulillahi ta'ala alal idafati aw alal hikaya ga masu nahau babi da za mu ji ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala mai Allah ya ce Allah ya ce faman kana minkum mariban aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk faman kana minkum mariban akwai hadisi ɗaya da na tsallake kuma dole in dawo baya in karanta ko to ubangiji Allah ya saka muku da alheri mu dawo baya hadisi na 1813 قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن سددت على البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزئا عنه وأهدى malamin bukhari a wannan hadisin da muka tsallake shine ismail ibnu abi uwais دغ مالك ابن انس ابن مالك الاصبهي ابو عبد الله امام دار الهجره نافع مولى ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي ابو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما يشي حين خرج الى مكه مؤتمرا في الفتنه زنشن نني دي دمك اوكو دي غباتا شيني ا a shekarun da aka yi a zamanin daular umawiyya a wancan sati ina ta cewa a zamanin yazidu ibn mu'awiyya a kuskure ne zamanin marwan ibn hakam zamanin marwan ibn hakam ko abdulmalik ibn marwan abdulmalik ibn marwan ibn hakam shine suka yi zamani da Ah, da hajjaju shine suka yi zamani da kuma abdullahi ibn zubair abdullahi ibn zubair wato dai wata rigima ce wacce ta faru tsakanin manya lokacin akwai burbushin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma waɗanda suke masu karancin shekaru shi abdullahi ibn zubair yana daga cikin sahabbai masu karancin shekaru domin shi bayan manzon Allah ya yi hijira shi aka fara haifa a cikin yaran sahabbai a garin madina kaga lokacin da manzon allah ya bar duniya shekarunsa ba su wuce goma ba saboda haka ya yi zamani da yawa lokacin da aka samu matsala eh, na jagoranci na shugabanci kasan san idan harka shugabanci ta shigo ko da tsakanin mutanen kirki ne managarta eh, wato yakan iya rarraba kan mutane eh, lamarin siyasa lamarin mulki kamata ya yi mutum ya ringa ɗan baya-baya da shi in ana rigimar harkar mulki bai kamata mutum ya cusa kansa a ciki ba saboda da yawa idan ka cusa kan naka za ka dawo kana da dama kuma kada mutum ya zakalkale cewa sai ya yi jagoranci wato mafi so mafi alheri cikin musulmai wanda wa zai gamu da allah babu nauyin kowa a kansa kuma bai kamata mutum ya ringa matsawa kansa ba ya ringa jin cewa daɗin duniya ba ta cika masa ba ko ba bai samu cikakken jin daɗi ba matukar ba shi ne jagora ko inda ya zo shi ake bi ko kuma shi ne mai faɗa a ji a cikin al'umma ba Allah ke cewa tilka darul akhira naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wala aqibatu lil muttaqin Allah ce wannan ita ce gidan lahira gidan ƙarshe makomar ƙarshe aljanna kenan kyakkyawar makoma a ƙarshe Allah shi ga na naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil arzi wanda ba sa son su zamto su ne suke ƙololuwa a cikin rayuwar duniyar nan suna ba sa so suke so su wuce kowa su fi kowa su ne jagaba a cikin al'amuran kowa a'a shi yana so ya rayu rayuwa ne mai sauki irin wannan shine ke samun sakamako mai kyau ranar gobe kiyama shine ke rabuwa da duniya lafiya wala fasada kuma shi ba shi bane ba ka san wani wato eh, Allah ya halicce shi da san barna barna a nan gurin ba wai corruption kaɗai ba ba kuma rushe guri ba wato ya zamto ka ringa yin abin da ka ga dama kana wato kama karya a cikin al'umma ya zamto sai ka saka ka hana ka take na takewa ka murƙusa na murƙusawa ka wulaƙanta wanda ga damar wulaƙantawa wanda ya bi ka ka ɗaga shi haka kawai ka zamto kana abin ga dama in wannan shine manufarka ko irin wannan ke baka jin daɗi a rayuwar duniya ka sani cewa to fa lahira ba taka bane ba الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين إن كدوبا أبندا ملكة سبا ma. fadawanta kenan lokacin da annabi suleiman ya aika mata wasiƙa cewa su taso su taho zuwa gurinsa sai ta ce musu yaya za ku yi me ra'ayinku akan wannan wasiƙa sai suka ce haba na hannu uli kowacin wa uli Ba a sin shadid fal'amru ilaiki fanzuri maza amurin. da ƙarfin sojan nan namu da ƙarfin ƙasarmu da ƙarfin mayakarmu haka mu za a yi wa wannan umarnin rainin wayan kawai ki faɗa mana me kike so a yi a yi da ya ce ita ma mai salota ce eh, ta san halin su salakunan idan dai akan lamarin mulki ne za a iya shan kashi za a iya wulakanta duk wanda yake isasshe ko mai daraja man ta ce a'a innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun ta ce su salakuna idan suka shiga gari fa suna wato ta'addanci kaga su daga marasa daraja su mai da su su ne jagorori yanzu idan ka kalli wasu daga cikin shugabannin da ake nadawa sai ka ce kamar ana zaɓe fitsararren cikinmu ne ake ɗora mana akanmu a matsayin shugabanni sai ga wanda yake ba zai sayu ba in dai a mutunce ne amma kuma muna ji muna ganin shine jagora su ne masu zaba su shirya mana a yadda duniyarmu ya kamata gudana haka za mu ta hakuri ta hakan nan masu mulki suke waje a'izzata ahliha azilla masu mutuncin kuma a wulakanta su wa ya yaf'alun wannan shine ɗabi'ar masarauta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce wa innaha hala amana jagoranci fa amana ne wa innaha yawmal qiyamati la khizyun wa nadama amma mafiya yawan waɗanda sun kai jagoranci ranar gobe kiyama ba abin da ke jawo musu in ba wulaƙanta ba in ba wato ƙasƙanci ba wa kuma da nadama da nadana sani ah, bayan allah wato na faɗi wannan ne a matsayin matashiya cewa lamarin shugabanci da rikicinsa har cikin mutanen kirki in ya shigo yakan wato dagargaza musu kimansu da darajarsu ya shiga cikin al'amura ya ɓata an samu irin wannan ko a cikin zamanin da na ce muku kun ga hajjaj ibn yusuf al saqafi shi ba kowa bane ba amma akan lamarin jagoranci ya kashe wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan shekara da ake tsammanin iya faruwar wannan rikici a zamanin jagorancin abdulmalik ibn marwan ibn hakam sai 'ya'yan sayyidina umar suka ce masa ‘ya'yan na abdullahi ibn umar suka ce masa su suna ganin ba sai ya je aikin hajjin nan ba ah, saboda in ya je ma ba dole ne a aikin hajjin ba saboda ƙarshe ana gudun kada rikici ya caɓe shi ah, abdullahi ibn zubair shi ya yi tawaye kuma shi ke rike da makka ya ɓalle daga asalin kututuwar daular umawiyya ya ƙi biyayya wa abdulmalik ibn marwan ibn hakam eh, saboda haka shi kuma sai turo wanda daga cikin kwamandansa hajjaji ibn yusuf al-saqafi wanda duk wanda ya karanta literature larabci ya san labaransa da yadda ake faɗin zaluncinsa wasu abubuwan gaskiya ne wasu abubuwan ba gaskiya ba ne ba ne amma kuma dai ya yi ta'addanci don ya kashe sahabban manzon Allah eh, sallallahu alaihi wasallam ya kashe tabi'ai cikin su har irin su sa'id ibn jubair ya nemi yanka wasu Allah maɗaukakin sarki bai ba shi dama ba irin su Hassan ibn Abul Hassan albasari ya aika masa runduna gidansa suka zo suka yi ta duba lungunan gidansa ko za su same shi su kama shi su wulakanta shi su yanka shi amma yana zaune a cikin gidan Allah maɗaukakin sarki ya rufe musu idanu ba su gan shi ba ba wai ɓuya ba yana tsakar gidan وما ربيت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ينقوانا to haka nan lamarin shugabanci yake wato wannan duka zance ne ga wanda ba san yadda magana take ba amma na san wanda suka halarci karatun satin da ya gabata da wanda ya gabace shi na yi ta magana akan wannan lamari ko sai suka ce masa ah, suna ganin ya zauna a gida da yafi sai ce a'a ba kuna gudun kada in je a hana ni Eh, iya gudanar da aikin hajjin ba in su sujittu an albaiti in an kange ni daga zuwa ɗakin Allah na yi abin da na je na ɗawafi da sauran ayyuka sana'atu kama sana'ana ma a rasulullahi sallallahu alaihi sai na yi irin abin da muka yi da manzon Allah ai manzon Allah ma ya taɓa niyyar zai je aikin umra amma sai aka hana shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yanka abin da ya zo da shi na yanka ya kuma yi aski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ya koma gida a matsayin yayi wannan aiki ah, fa ahalla bi umratin min ajli anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ah, kana ahalla bi umratin amal hudaybiyah sai ce duk da cewa aikin haji zan je in so zan iya daukan aikin haji na shi daya in so zan iya goya aikin haji na da umra ne kira ne amma barin ɗauki umra tun da dai manzon Allah sallallahu shi ma lokacin da aka hana shin umra ya ɗauka bari na koyi da manzon Allah ko a wannan gabar kowa ya san labarin abdullahi dan umar baya barin takwana baya barin wasu baya wasa kowace gaba sai ya ga ya yi ƙoƙarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma inna abdullahi ibn بن nazara fi amrihi bayan ya ɗauki umra ya gwada wa ‘ya'yansa cewa ba shi ba gudu ba ja da baya ya ce to shi sai dai ya ji a hakan sai suka ce to amma abba ko baba eh, maimakon a ce ka ɗauki eh, umra kaɗai ai da umra da aikin hajjin duk matsayinsu ɗaya ne kuma in ma kange ka aka yi duk abin da ake eh, cewa na hukunce-hukuncen kangewa da cewa ko za ka yanka yanka abin yankan ka za ka yi aski ka dawo kuma ka yi gama wannan aikin ai duk abu ɗaya ne in aikin hajji ne ma ka aka hana ka abin da za ka yi kenan in umrar ce aka hana ka abin da za ka yi kenan domin Allah duka haɗa haka ya musu kuɗin goro Allah ce wa atimmul hajja wal umarta lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi fa qala ce ma amruhuma illa wahidun yace baba ai duk lamarin su ɗaya ne kuma duk matsayin su ɗaya fal faltafata ila ashabihi sai kuwa ya karbi shawarar wannan ɗanasa wannan yana daga cikin kyawawan hali na magabata irin wannan ake so mu koyi da su kada ka ce yaro in ya faɗi abin da yake daidai ko mai amfani ba za ka saurara ka ɗauka ba dan shi yaro ne wani lokaci akan sami akan tsinci akan tsinci dami a kalin aka tsinci dami a kale faltafata ila sabihi sai juya zuwa ga waɗanda suke tafi a cikin tawaga ce ya ce ma amruhuma illa wahidun bayanin wannan abun da ɗannan na nawa ya yi abdullahi ibn umar yake cewa lallai lamarin nasu la abu guda ne kuma anni qad awjabtu al ma'a al-umrati to jama'a kowa ya shaida na shigar da aikin hajji a cikin umrata ثم طاف له ba tawafan wahidan da ya je sai kuwa Allah madaukakin sarki ya kaddara ba amma kange shi ko an hana shi yin wannan aikin ba an dai yi abin da aka yi ta'addancin an yi shi Dan a lokacin har a wasu daga cikin alhazai masu yawa ma an kashe su suna dawafi ya rusa ɗakin kaba wai kuma duka da sunan musulunci ba wannan musulmi ne wancan ma musulmi ne lamarin shugabanci bayan Allah yana da hatsari kwarai da gaske shugabanci yana da daɗi wanda ya same shi baya so ya rabu da shi yau kun ga wani mahaukaci a duniya ko gaba ɗaya ya ruɗe <laughs> saboda eh, shi da ya yana da gaskiya ko a cikin haukarsa ya ce wannan kujera mai daɗi a cikin wasu daga cikin statements ɗin da ya yi ya ce yana fatan sake dawowa zuwa kanta kun sani dai shugaban wata kasa daga cikin manyan kasashen duniya saboda ya faɗi zaɓe gaba ɗaya ya rikice sai hauka yake ya zamto kamar ba ɗan duniyar da ake cewa sun ci gaba ba ya zamto irin abin da ake yi a afirka shugaba a yi zaɓe ya faɗi kuma ya ce ba zai sauka ba ƙarshe ta da rigimar gangan koma a ce an rusa zaben irin wannan yake so yi a wacar ƙasar wanda kuma da wahala hakan ya yiwu amma dai duk me ke jawo haka in ban da daɗin mulki da cewa in aka shige shi ba a su bayan bawan Allah wato ba za ka iya gane haka ba sai wata rana da za ka iya samun dama ka dan shiga irin tawagar nan da ake tafiya a bayan gwamna a ce kai ma kana cikin wannan tawagar ka ga yadda ake isa guri da wuri <laughs> domin inda gaje buɗa muka ake yi kamalan ka ba kowa sai zai kaushe maka to bayan Allah ba aya ba hadisi ba qur'ani ba sunna mutum ya samu wannan damar da wahala ya bari kuma an kace za ka yi fito na fito da shi akan wannan abun yanzu yanzu nan zai mulkushe kawai ya wuce shi yasa kun ga musulunci ya nema mana mafita eh, sai ya kunu ba'adi asara wa umurin tunkirunaha bayana za ku ga tsaba san kai da munanan abubuwa suka ce ya rasulullah to in ma gani ya za mu yi mu fito na fito da shi sai manzon Allah ce ku roki Allah hakkin ku na ku hakkin kuma ku sauki shikenan a wata ruwaya suka ce wa manzon Allah ya rasulullahi za mu fito na fito da su da takwabi manzon Allah ce a a sai dai in kun ga kafirci karara suke yi to wannan kuma kamar yadda ya halatta a yaƙi kowane kafiri komai mulkin sa ya halatta a yaƙe su a haka to amma wannan ma ba wai ɗaiɗaikun mutane ne za su iya cewa yanzu shugaba ne ya dace a yi mataki a kansa ba kamar da imamu ahmad ya ambata hafiz ibn hajar cikin littafin fatul bari ya ambaci zancen cewa lamarin jihadi babu wanda ya kamata su ba da matsaya kan yaushe ya kamata a yi ya ya kamata a yi ina ya kamata a dosa sai manyan mutane cikin al'umma da kuma waɗanda suke da gogayya a cikin lamarin yaƙi yanzu haka kawai don mun haddace hadisai ba za mu zo mu ce ya kamata a yaƙi ba saboda muna gani yanzu yawan hadisan da muke da su ya kai a ce a yaƙi tun da dai sun ci hadisan sun ci a yaƙi dole kuma sai an samu masana da kuma gogaggu masana harkan yaƙi shin ya dace yanzu ma a tunkari guri kaza da yaƙi Eh, saboda eh, kamar yadda albani yake wada ke cewa duk wanda ya jawo al'ummar musulmi yaƙi a wannan zamanin kuma alhali ya san ah, ba su shirya ba to wannan ba da gaske ke ba kuma halinsu ya yi kama da halin munafukai na zamanin manzon Allah sallama ya ce domin Allah cikin alkur'ani ya ce walau aradul khuruja la addu lahu udda walakin kariha Allahum bi asahum fasabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin walau aradul khuruj da da gaske ne suna son ayyakin da gaske ne yakin suke nufi la addu lahu uddatan da sun yi masa shiri shiri irin wanda ya dace a ce mutum ya shiri domin ko Allah maɗaukakin sarki zai taimake ka ai dole sai ka kama sanadi yaya za a yi a ce da kibiya ka je ka fuskanci mai igwa yaya za a yi a ce da mashi da garewa kai kuma wa ka fuskanci mutumin da yake maka ruwa daga saman kaga wannan ganganci ne kuma ka ce kana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka baka kama sanadin ba wa idu lahum mastata'tum min quwwa Allah ce ku yi musu shiri duk da abin da za ku iya yi na ƙarfi ashe a nan gudun ba a ce ku ta musu tanadi da na kibiya ba sai aka ce min quwwa kowane zamani akwai irin kuwarsa zamanin da kibo ne da galiyo da mashi ne kuwarsa amma ko a zamanin daɗin a zamanin jagorancin na Umar Allah shi kara masa yadda lokacin da musulmai suka je don buɗe garin a ƙasar Masar ai da suka je sai suka ga wani abin da ba su taɓa gani ba da su ba san haka ƙasashen laraba ba sai suka ga irin waɗannan ganuwa a kewaye gari da ganuwa a sa manya-manyan kofa yadda ba za a iya ɓallawa ba ba za a iya karyawa ba ƙarshe abin da suka Yi amfani da shi suka samu wani abu da ya kama da majajjawa inda ake samun wasu su juya su juya sai su sake shi ƙarshe sai ya bugi garin ko katangar ya rusa ta da haka aka samu damar suka shiga wannan fa cikin sahabban manzon Allah sallallahu ne saboda lokacin ya ƙara ya ya ci gaba hakan nan yanzu irin abin da turawa suka zo ba abin da yasa suka ci nasara akan iyayenmu da kakanninmu waɗanda suka rage na daular usmaniya da ma sauran guran da aka mallaka ba don koyo ba saboda suna da superior makami suna da ƙarfin makamin da ya fi namu to amma mu mun san cewa ba wai da makami kaɗai muke cin nasara ba amma kuma dole sai mun yi tanadi tanadi irin na lokacin Ah, wallahu ta'ala a'lam sannan kuma ba kowane mutum ne zai ba da ah, matsaya cewa ya kamata a yi yaƙi ba yanzu eh, irin da yadda wani lokaci za ga idan aka samu hatsaniyar addini sai wasu kawai su yanke shawara ya kamata ce su je su kona coci kaza su kona gidan wani kaza su kona wannan duk ba abin da za ka samu lada sunansa hautsini ba sunansa ba nasa jihadi ba dole ya zamto mutane su yadda akwai jagoranci akwai shugabanci akwai waɗanda za su hango musu abin da ya dace masana ne gogaggu da sunan addini ko da sunan ƙwarewar rayuwa su ga cewa wannan abin akwai nasara akwai alamar nasara ko ba haka ba sannan kuma in an ɗan fi mu da makami sai mu hada da ah, addu'a ko ba haka ba to nan kuma mun san cewa inda mun iya abin da muka iya ba wai dole sai mun bi su ba kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma as-sabirin muhall shahid anan gurin yace thumma tafa lahum tawafan wahidan wara anna dhalika mujzi'an anhu wa ahda ya ga ɗawafi ɗaya kawai ya isar masa domin dama ai mai aikin hajjin eh, ifradi da mai kira ne ɗawafi ɗaya kawai yake yi eh, in aka ce ɗawafi a nan gudun ana nufin sa'ayi ana nufin sa'ayi ah, dole kowane irin aikin hajji kake yi ifradi ne shi ko ta matu'i ko ƙira ne dole sai ka yi tawaful ifada tawaful ifada shi ne da ake yi ranar sallah ranar goma ga wata ana yin abubuwa guda biyar a wannan rana ana yin jifa jifan farko ana yin yanka ana yin aski ana yin ah, ah, sa'ayi ana kuma yin ana yin dawafi ana kuma yin sa'ayi to a irin wani rana ga mutumin da ya zo ya ɗauko aikin hajjin ifradin wanda ya riga ya yi sa'ayinsa tun farkon zuwa ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi shi a wani ranar ɗawafi kawai zai ba zai sa'ayi ba hakan nan wanda ya kira ne idan ya riga ya yi ɗawafi ya yi sa'ayinsa a wani rana shi ba zai yi sa'ayi ba kawai tsawafi zai yi amma ɗawafin ifada dole kowa sai ya yi wallahu ta'ala alam aikin hajji na da wahala yadda aka muka bayanin aikin hajji A matukar baka je ba to da wahala ka iya gane abin yadda ya kamata shi yasa duk wani malami wanda ya rubutu akan aikin haji wanda bai taba zuwa aikin haji ba sai ka ga kurakurai a cikin rubutan nasa yanzu ibn hazm a cikin wahala a babin aikin haji ai ya tafka kurakurai daga cikin abin da ya faɗa na yanda ake yin sa'ayi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai ce sai in an je an dawo ne aka yi ɗaya bayan kuma aka je an yi ɗayan aka dawo an yi an yi biyu wanda ya saba zuwa ko ya taɓa zuwa aikin hajji ya ga irin turmutsutsin da ake yi a ranar da ranar goma ga wata ko ranar sha ɗaya ga wata a ce sai an je an dawo ne aka yi ɗaya ai na tsamna tabbata da yawa daga ciki ba za su iya yin sa'ayin ba amma ko tunda kuma Allah madaukakin sarki baya dora wa mutane sai abin da za su iya shi ya sa ma bai dora musu wannan abu saboda shari'ar musulunci tana tana lura ba wai da zamanin manzon Allah kadai ba ta an tsara ta yadda za ta dace har zuwa karshen duniya wallahu ta'ala a'lam shi Usman ibn Fodio shi ma bai taɓa zuwa aikin haji ba shi ma da ya rubutu akan aikin haji akwai kurakurai wanda ba abin da ya haifar da waɗannan abubuwan in ban da rashin zuwa aikin hajji shi yasa sau da yawa ko karatu ake yi idan aka zo babin aikin hajji sai ga dole a watsi saboda ƙarshe ɗaliban za su zamto ba sa fahimtar me ake cewa sai dai in malamin na ɗan dabara yana ɗan haɗawa da wasu bayanai ko da ba gane duka ba dai kaya ba za ka rasa abin da za ka tsinta ba haɗa wuce gurin eh, wallahu ta'ala <laughs> babu ƙaunin ta'ala faman kana minkum mariban au bihi adam min ra'asihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk mai aikin haji ko mai umra an hana shi abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da aka hana shi an hana shi kada ya aske gashin kansa to amma sauran gashin gashin jikinsa fa ya halatta ya taba ko kuma gashin kansa ne kadai to da aka hana shi aske gashin kansa idan ya aske da gangan yaya zai yi aikin hajjinsa ya rushe ko akwai yadda zai ya gyara idan wani wata larura ta sa dole sai ya aski kamar misali a ce ya ji ciwo ko ya ji rauni a kansa tunda dan mutum ya ji rauni jini ya fita ba za a ce aikin hajjinsa ya faɗo ya rushe ba to amma kuma in za a yi masa abinan gyara a gurin in za a kira sa in za a masa za a masa treatment din gurin dole sai ya aske gurin to dan wannan askewa mai hukuncin sa to amma dai kamar inda za mu ji a nan gurin eh, labari ne na wani sahabin manzon Allah eh, sallallahu alaihi wa sallama eh, mai suna Ka'ab ibn Ujra wanda Allah ya jarrabe shi da yawan kwarkwata yawan kwarkwata kwarkwata ko zanta ko alqummal wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alkur'ani mutanen annabi musa da suka saba masa daga cin abin da allah ya musu na ukuba wani lokaci sai aka musu ruwan kwarkwata domin allah yana da rundunarsa da yawa in ya so ya azabtar da mutane sai ya zaɓa abin da ya ga dama ya yi yanzu da za a ce a turo mana sauro garin bauchi tiriliyan tiriliyan tiriliyan tiriliyan tun da kun san sauro <laughs> cikin duk dabbobi yana daga cin dabba mai saurin aihuwa kuma sauro baya wuce sati guda duk wani sauran da ya cije ka kai ma ka rabu da shi kwana ya kusan mutuwa domin bincike ya gwada sauro baya wuce sati sati guda yake mutuwa to da za a ce yanzu a ce sauro kawai in Allah ya tura mana sai a kyale mu da bindigogin mu da sojojin mu duk sai ya rikita mutane ya shiga cikin igwaya gaba ɗaya ya kashe kuma <laughs> ya alamu da rabbika Allah ya ba mu labarin mutanen Musa Farsala alaihi wa sallam abba fadi ako alqummala ko wadda fadiya ko الطوفان والجرادة والقمل كو ko? هذه aka wani wasu aka wani shi wasu aka tura musu dubana wasu aka tura musu kwadi wasu kuma kwarkwata aka tura musu kwarkwata gaba malam ita ce rundunar da Allah madaukakin sarki ya tura ma wasu saboda halakar da su abin da ke jawo kwarkwata daga ciki akwai kazanta ah, shi ya sa za ga har yanzu ba a ba a cika samun ta a birni ba sai a ƙauye eh, kada matanmu na karkara su je karatu su ce da su nake amma dai an fi samun su akan matan ah, karkara eh, yana daga cikin abin da ake so gare ki yar uwa ta mace ga fatimala har yanzu akwai kwarkwata ba yawa kamanda gaskiya ne ba yawa kamanda منزوالا كمان الإمام الترمذي يروي تشيوا منزوالا نشيوا من كان له شعر فليكرمه دوان ده الله يباش قاشي يكولا ده كاينسا يجرم ما كاينسا يإنغن تكاينسا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترجل إلا غبا منزون الله إما تاج كان سيوبا منزون الله كان تاج يشقو صلى الله عليه وسلم كان يجبه التيمن في في ترجله وتنعوله وطهوره وفي شانه kulli manzo Allah in zai taje kansa ma yana tajewa tabbai kan fara da bangaren dama wani ya zo zai musulunta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya ga kansa buyaya buzuzu manzo Allah ce je ka ka gyara kan naka kai wanka sa'annan ka zo karɓi kalmar shahada musulmi ana so a gan shi mai dan kwalliya ga fatimalam mai gaye eh ba laifi bane ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya bamu ya guda mana ko kuma tsarin musulunci ya kanta da mu yanda ake so dalibin ilimi ya kasance eh? kamar ga limamin mu kwa san kowa san dan kwalliya ne ko ba ga ga kira'a ga kuma me ga kuma kwalliya ko mala da zai asaka ne ga kira'a ga kwalliya inna Allah jamilun yuhibbul jamala Allah yana son Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau a wata na abu dawuda inna allaha nadhifun yuhibbu nadhafata allah yana da tsafta yana kuma san abu mai tsafta fa nadhifu afniyatakum fa innal yahuda la tunadhifu afniyatahum ku dinga tsaftace mahallinku domin yahudawa su ne kazamai waɗanda ba sa tsaftace mahallinsu in ji manzon Allah manzon Allah sallama yana tsaftace gashin kansa ga hadisi na biyu hadisin Umar dan Khattab Allah shi kara masa yadda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 akhbirni anil islam wata rana muna tare a gurin manzon Allah ji sayyidina Umar cewa idh tala alaina rajul. sai ga wani mutumin ya kullo mana me neman karatu mai neman ilimin almajiri gangariya irin na musulunci ina taron almajirai da masu kara almajiranci kaza almajiran da ake musu kallon kazamai ga yadda almajirai suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shadidu da sha'ari shadidu bayadu siyabi mai tsananin fara tufa tufarsa fara ce kal domin idan kazami ya sa fara tufa da sauri da sauri asirinsa zai tonu ƙazantarsa za ta bayyana shadidu da sha'ari gashinsa baki wulk idan ka ga mutum bayan ya sa kwalliya sa kaya kuma ya kula da gashinsa to kwalliyarsa fa ta fara kaiwa min kwalliya la yura alaihi atharu safari duk da cewa ba a san shi ba yiwa ya zo daga nesa ne amma ba za ka ga alamar tafiya tare da shi ba babu alamar gumi babu alamar gajiya ba kura a jikinsa wala ya arifuhu minna ahad a garin madina a lokacin karamin gari ne duk da cewa an kira madina birni amma abin da malaman tarihi suke cewa girman madina a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama bai wuce iya masallacin manzan Allah a yau da kuma farfajiyar masallacin ba duk abinda za a karanta maka labarin madina yanzu guraben suna gurin ku tambayi ga malam suleiman yanzu idan aka ce anguwar awali da ake ta magana a hadisi cewa tsakaninta da masallacin manzon Allah ya kai mil ɗaya ko mil biyu yanzu kusan daga bayan baki ulgarkat anguwar awali shi kenan ta ta fara ta gurin ya riga ya haɗin bayan Allah haka ake so musulmi ya zamto eh, to wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh, Ka'ab ibn Ujra ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai ya ga alamar wato kwarkwata tana ta zuba a jikinsa manzon Allah ya yi maza maza cewa a aske masa gashin kansa domin kwarkwata ta yi tsanani kwarai da gaske ya kai tana kamar yadda zuwa wasu ruwayoyi bai tana sauka a kansa tana ma sauka har zuwa eh, gashin bakinsa gemunsa duka akwai kwarkwata a ciki duk lamarinsa ya mai ya rikice manzo Allah ce duk a aske duk a aske sallallahu alaihi wasallama shine sai qur'ani ya bada labari cewa fa man kana minkum mariban duk wanda yake aikin haji bayan ya dauki harami duk da cewa an hana shi aske gashin kansa amma sai ya samu uzuri na rashin lafiya au bihi adam min ra'sihi ko akwai wani abu da yake mai cutarwa ko cuta a kansa in mai cutarwa kamar irin su kwarkwatan da sauran abin da za a iya samu na abubuwan da suke iya shiga kai su ringa cutar da kayi ko kuma abin da yake cuta na kai tsaye yanzu misali kwarra za a iya samun wasu kaga kansu ya fitar da kuraje kurajen da suke fitar da ruwa wanda irin wannan yanayi ba abin da ya kamata a fara kamar aske gashin kan mutumin ko kuma irin masu dandrop din nan musamman gashi yanzu lokacin <laughs> sanyi kaga mutum wani abun sun yakan koma masa kamar hauka wani cikin mutane idan aka ce yau gashin kansa ya dan fara fitowa to shikenan fa ba shi ba samun kwanciyar hankali to sai aka ce in mutum na da uzuri uzuri wanda yake wato uzuri da gaske ba wai uzurin muna uzuri ba wanda har zai hana ka sakewa ya hana ka sakat Allah ce fafidyatun min siyamin tunda dai zai aske gashin kansa an kuma hana mai aikin haji ko umra aske gashin kansa to in ya aske to dole ya ba da fansa na azumi azumin nan kamar da za mu zo mu ji guda uku za a yi awo sadakatin ko kuma a ciyar da miskinai za mu ji amma a wannan gabar ciyar da miskinan ba wai sa'i ɗaya ake ciyar da miskinai kamar da aka saba ba akwai hadisi cikin sai muslim za mu ji su shiga nan gaba da wani makamancin sa a bukhari za a ciyar da rabin sa'i ne rabin rabin sa'i wa miskinai shida kaga za a ciyar da sa'i uku kenan awo nosok ko kuma a yanka waɗannan abubuwan su ne idan mutum ya yi in har ya aikata waɗancan abubuwa shi kenan yanzu ya fanshi kansa shi ma kuma yankan za a yanka akuya ne akwai wasu ruwayo cikin tabarani da abu dawuda ba su inganta ba cikin sunan kubra na imamul bai da suke cewa manzon allah ya yi umarni ne da a yanka saniya duk waɗannan ruwayo ba su inganta ba abin da ya inganta shine manzon allah sallallahu ya yi umarni da a yanka akuya ne kaɗai Eh, shi sa ibnu abdulbar numari a cikin littafinsa al-istidkar yake cewa shi bai san ma akwai wani saɓani ko wani zance a gurin malamai cewa a nan gabar abin da ake yankawa ita ce eh, akuya kaɗai ba sai imam bukhari ya ce wa huwa mukhayyarun wa amma sawmu fa ayyam wa huwa mukhayyar shi mutumin da wannan abin ke kansa ko sakamakon aske gashin kansa da yi zaɓi yake da shi tunda kun san wato idan aka ce ka fara ko kuma fidiya wani lokaci za a ce an baka zaɓi uku amma ba za ka koma zaɓi na biyu ba sai in ka gagara yin na farko yanzu mutumin da ya jima'i da matarsa a watan ramalana matsayar musulunci shine ya yi azumi guda sittin kuma a jere eh, sai in ya zamto cewa ba zai iya yin azumin ba an tabbata ba zai yi ba sai a tashi daga azumi a koma zuwa ga yanta wuyaya shine eh, baiwa in ya gagara sai a koma zuwa ga ciyar da miskinai sittin to amma kaga wannan fa ba wai kawai shine zai ce a dole ya zaka mata ya nemi shawara ya yi consulting din malamai su ɗora shi cewa yanzu a mahanga shari'a ya kai matakin da za a ce ba zai iya kaza ba ba wa shine da kansa kawai zai ce ga abin da zai yi ba amma irin abdullahi dan abbas yake cewa duk inda ga qur'ani ya ce au au au au to zaɓi aka baka au au au ala tafi man kana minkum mariban au bihi adha min fa fidyatun min siyamin au sadakatin au nusuk duk inda gaji an ce au au to zaɓi ne saboda zaɓin da tun a karan farko ma zaka iya ɗaukan wanda kake so ka yi in ka so sai ka ce kai azumi za yi in ka so sai ka ce kai yanka za ka yi in ka so sai ka ce kai miskine za ka ciyar ya ce wa amma saumu fa salasatu ayyam imam bukhari ce to kada ka ji an ce maka azumi za ka yi ka ɗauka cewa idan ka yi azumi ɗaya ya yi a'a sai ka yi azumi uku a jere قال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلك اذاك هوامك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق راسك وصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين أو انسك بشاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم عبد الله بن يوسف دقا مالك بن أنس دقا حميد ابن قيس أبو صفوان القاري daga mujahid ibn jibir daga Abdulrahman ibn abi laila daga ka'ab ibn ujra sahabi ga manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mun la'alla adhaka hawamuka an zo da shi jigari jigari ne manzon Allah ya ga kwarkwata tana zanta zuba a jikinsa duk wato a fege sai manzon Allah ce masa la'allaka adhaka hawamukum maimakon mu yi wa waɗannan tsutsotsin da ke jikinka masu cutarwa kwarkwatar kenan kamar da zuwa wasu ruwayoyi su ne suka cutar da kai sai ya ce wa manzon Allah eh ya rasulullah kala sai manzon Allah ce to duk da cewa an hana aski an ana cikin hirami, ihrami a saka, ka aske gashin kanka kai yanzu saboda rashin lafiya babbar uzuri ne ba kwa gani azumi ma a qur'ani cewa Allah idan akwai rashin lafiya a dakata shi a dakata da yin sa sai wani wasu kwanakin da yake ake cikin lafiya faman kana minkum mariban aw bihi adan eh, ah, fa faman faman kana ah, faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ah, wa alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin har guri biyu du a jere a cikin alqur'ani wallahu ta'ala alam ko ka ciyar da miskine guda miskine guda shida ko ka yanka akuya na faɗa mana abin da aka saba na yanka eh, na ciyar da miskinai shi a ciyar da miskini eh, sa'i ɗaya sa'i sa'i ɗaya irin da ciyarwar da muke yi a azumi a lokacin eh, fidda kai amma a wannan guri nasi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ciyar da rabin sa'i ne kamar da imamu muslim ya rawaita wallahu ta'ala a'lam hadisi na gaba akwai wasu matsaloli da suke da alaka da waɗannan wannan cuka kamar kusa matsaloli goma da malamai suke ambata amma na gani babu bukatar sai mun eh, karanta su a gulun saboda matsalan aikin haji in dai ba wai eh, mutum ya je ba ne ba sau da yawa ba zai iya fahimtar abin yadda ya kamata ba wallahu ta'ala a'alam ah, باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين إمام البخاري يا دات آير كو كلمة كو قبا آير bari ya mata babi don a tsatsefe hukunce hukuncenta ya ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ce awo sadakatin ko mutum ya bada sadaka imam bukhari ya ce wahiyya it'amu sittati masakina shine ka ciyar da miskinai guda shida كثير دمسكيني قداشدا يتي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا صيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الله عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إن كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك آه، أو قال احلق قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريبا أو به أذى من رأسه إلى آخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسره abu nu'aym al-fadl ibn dukayn abu nu'aym al-fadl ibn dukayn radiyallahu ta'ala anhu ko da ce akwai ja'in ja tsakanin malamai shin ya halatta a cewa wanda ba sahabi ba radiyallahu ta'ala anhu tunda in ka ce radiyallahu an wanin eh, ko da ya zamto cewa addu'a kake masa kana masa addu'ar Allah ya yi da shi inda wannan niyya ne ya halatta ko kuma kana ba da labarin tabbacin Allah ya yarda da shi in wannan ba waɗanda suke da wannan martabar in ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ne Allah ya faɗa ba guri ɗaya ba bi ba alqur'ani cewa ya yarda da su su ma sun yarda da shi wasabiquna alawwaluna min muhajirina wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت shajara radiyallahu anhum wa radu anhu ba wannan ayan ba Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi daga saif saif shine saif ibn Sulaiman al-Makki saif ibn Sulaiman al-Makki mujahid ibn Jibr قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى ناجي عبد الرحمن ابن ابي ليلى yana cewa inna ka'ab ibn ujra ka'ab ibn ajra ko ibn ujra amma ruwaya wanda aka fi sani dabtin shine ujra ba ajra ba amma yutbatu ala ajra haddathahu ya bashi labari qala waqafa alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an zo da ni sai manzon Allah ya ganna jigari jigari gaba ɗaya a rikice alamar datti da kazanta da wahala da kwarkwata na zuba a jikina sai manzon Allah ya ce masa a ya ce ya manzon Allah ya gan shi wa ra'asi ya tahafatu qamlan kaina na ta zubar da kwarkwata kwarkwata na ta tsullukowa na zubowa na gangarowa daga kaina fa qalat hawa hawamuka waɗannan abubuwan da suke cikin jikinka ko kanka na tsutsotsi suna cutar da kai qultu na'am sai na ce kwarai ya rasulullahi qala sai manzo ce ihliq ra'saka asigashin kanka aw qala ihliq ko ce mun kai aski sai yake cewa fiya nazalat hadhihi al-aya a kaina ne Allah ya saukar da wannan ayar faɗin Allah faman kana minkum mariban aw bihi adan min ra'sihi wanda daga cikin ku yake mara lafiya ko kuma yana ɗauke da wani abun da yake cuta ko mai cutarwa a kansa ila akhiriha zuwa ƙarshen wannan ayan فقال النبي sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce sum salasata ayyamin gurbin abun da kai na aske gashin kanka bayan an hana ka saboda uzuri sai ka azumci azumi uku aw tasaddaq bi faraqin baina sittatin ko kai sadaka bi da mudu rabin mudu ake nufi a nan gurin kamar da ke a cikin wani hadisi a tsaka wa muskinai a shida aw tasaddaq bi bi baina sittatin aw aw yumsik bima tayassara ko kuma ka yanka abin da ya sawaka mun ji eh, na ambata mana a baya cewa abin da manzon Allah sallallahu ya tabbatar a yanka shi ne akuya ba wai kowane abu ba in ko mutum sai ce bari je yanka raƙumi to yankan ba za a ce yayi ba ba bai yi ba amma dai bai bi wato yadda manzon Allah sallallahu ya ce yi ba duk da cewa nan gurin kaga ya ce bi mata yassara amma a wasu ruwayoyi manzon Allah ya ambata ya ce sha kuma duk kan kissa guda ɗaya balle ka ce wato hukunce hukunce ne daban-daban manzon Allah ya faɗa a nan daban can daban sai zamto mutum yana da dama ya zaɓi wannan ko ya zaɓi wancan amma abin da ya tabbata manzon Allah abin da ya ce shi ne a akuya kaɗai babu al-it'am fil fidyati nisfu nisfu sa'in babi da zamu ji da aka ce fa a ciyar idan mutum ya aske gashin kansa a aikin haji ko umra da gangan ko bisa kuskure ko bisa uzuri duk hukuncin ɗaya ne zai ciyar da miskine shida ne to abinda kowane miskini za a bashi za a bashi nisu sak ne nisu sa'in ne duk a baya ina ta muku ishara cewa akwai hadisi a cikin sayi muslim daga kab ibn ujra din wanda a can a ruwayar muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa au ita'am sittati masakina nisfu sa'in nisfu sa'in ta'aman kulli miskinin yace ko ka ciyar da miskinai shida kowa ka bashi rabin sa'i rabin sa'i ga kowane miskinai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجه بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاء فقلت لا فقال سم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع malamin bukhari a wannan hadisi shine abul walid abul walid shine hisham ibn abdul malik at-tayalisi قال حدثنا شوبة ابن حجاج ابن ورد الأتكي أبو البستام الكوفي لقى عبد الرحمن ابن الأصفهاني أما سنة عبد الرحمن ابن عبد الله الأصفهاني الأصفهاني amma ana ce masa ibn al-asfahani ma'ana babansa abdullahi al-asfahani an abdullahi ibn ma'aqil abdullahi ibn ma'aqil yake cewa jalastu ila ka'ab ibn ujra na zauna ina daukan karatu ina sauraro ko na sauraron fatawa ko ina tambayar a ka'ab ibn ujra sahabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahibul qissa Allah shi masa yadda fasaltuhu an al-fidya sai na tambaye shi wai kan yaya maganar fansan abin da mutum ko fidiya eh, mutum jini da zai yi zubar ko yankan da zai yi in ya aikata eh, wani abin da aka hana shi yaya lamarin yake ne in gashin kai aka taba faƙala sai ce nazalat fiye khasatan wahiya lakum amman ai wannan bayanin kama eh, wato ka kawo kuka gidan mutuwa domin kuwa a kai na ta sauka amma fa ba wai dan ta sauka a kai na ya zamto shikenan ni kadai abin ya shafa ba dama Allah yakan sa wani abu ya faru akan wasu ne don ya zamto sanadin da za a gama hukuncin ma kowa da kowa wahiya lakum amma humiltu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama an dauke ni an kai ni gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal qamlu yatanasaru ala wajhi kwarkwata tana ta sauka akan fuskata daga kan kaina faƙala sai manzon Allah ce ma kuntu ura alwaj'a balaga bika ma ara Auma ma kuntu ara aljahada balaga bika ma ara mai sai manzo Allah ce kai ina tausaya maka ban ni ban wahalar da ka shiga ciki ya kai haka ba ban dauka matsatsin da takurar da ka shiga ciki ya kai haka ba duk wannan irin tausayi ne na manzon Allah wa kana bil mu'minina رحيما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم bil mu'minina ra'ufur rahim duk wanda yake so ya halin manzon Allah wannan shine halin manzon Allah in malami ne kai ya zamto ka ringa tausayawa mutane ba ka ringa matsawa mutane ba yana daga cikin kurakuran wani lokaci yan uwana almajirai sai ga ga wato maimakon hali irin na annabi muna tausayawa jama'a na gan kana kasuwanci kasuwancin ka ya bunƙasa sai ne farin ciki na ji daɗi na yi murna in baka shawarwari in ma na san wani wanda zai ƙara bunƙasa ka ko na da alaƙa da wani kamfani sai in sake jona ka kawai tafi bawan Allah haɓaka haka ake so musulmi ya zo wani ka shiga wani yanayi ina zan iya sa baki in haka manzon Allah sallallahu alaihi yake wa kana bil mu'minina rahima mai tausayi manzon Allah ku duba kuwa ashe kai kazami ne in kai ne ko wani in tambaye shi eh, ko da ce malam Adamu yana mun gwada mun lokacin bari mu karasa ya ce sai manzo Allah shi tajidu sha kana da akuya fa qultu la sai na ce wa manzo Allah akuyan ma ba da shi ya manzo Allah fa qalat ta sum salasta ayyam to ai azumin kwana uku a wuta am sittata masakin ko ka ciyar da miskine shida likulli miskinin nisfu sa'in kowane miskini ka ciyar da shi rabin mudu wannan kan ai ba za a rasa ba wannan kan bai kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da shi ba to ka san wasu kuma idan da za a ce su zo gaban wani wanda suke ganin ya fi su ko me shi ne ko mawadaci ne eh, za ka kullum ƙoƙarin ɓoye kansu suke yi su gwada cewa su ba su da shi ko dan dai su tatsa daga a gurin waɗanda manzala ce matsalul gani zulmun matatsar ko riƙe kuɗin mawadaci zalunci ne asali abin da ya kamata ɗan adam ya zamto mai izzar kansa da kansa ya in ya kake tsammanin idan ya zamto kai ne kake ciyar da ni kana zanne yanzu a gabana ina karatu sai wani abu biyo ta kanka wannan na san halinka ne sai to Allahu alam wasu dai suna yin haka amma ina ganin kamar Allah zai gafarta musu dole in yi haka in gyaggyara da in gyara abinci na subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum